السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Imam musulmi barkamu da sake haduwa wannan masallaci namu masjidu Abi Huraira daga wannan yankin anguwa Madinar Zazzau a nan garin Zaria lardin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana mun shiga safiyar Talata hudu ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa daga maka zuwa Madina shekara dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da hudu ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shine darasi na shida insha Allah a cikin jerin giyar darussa na karatun wannan risala maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa ahkam wallafa al-sheikh al-doktor al-ustaz Abdulrazzaq bin Abdulmuhsin albadar Al-Badr Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun shiga gaban da malam yake mana bayani game da haƙiƙanin ma'anar azumi wato shine mutum ya kame daga duk abin da Allah ya haramta masa idan aka shiga lokacin ibada kuma ta shari'a wato azumi yana ƙaruwa akan wasu abubuwan ma da asalinsa halas ne amma kuma zaka haramta wa kanka su na wasu lokuta da haka wannan haramta wa kai abubuwan da Allah ya haramta ya haramta to wannan shi yake nuna cewa bawa na yin azumi na hakika a dukkanin tsawon rayuwar shi Allah ya sa mu dace idan ba kuma ta ba malami ya fara buga mana misalai ta yadda mutum zai yi wato kokari ya tabbatar da ibadar azumi a gabobin jikinsa tun daga idanunsa har kunnuwa har hannaye har kafafu har komai ma nashi domin waɗannan gaɓoɓi su ne za su yi shaida a kan bawa a ranar tashin alkiyama za mu tashi inda mana yake cewa fahadihin nusus waɗannan nasoshi da muka ji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani game da cewa mumini ya kiyaye gaɓoɓin shi na baki kada ya faɗi komai sai alkhairi mumini na gaskiya shine wanda sauran musulmi 'yan uwansa suka zauna lafiya baya cutar da su da hannun sha. ko da wani ainihin wato gaban jikinsa sannan manzo Allah ya ce duk wanda ya lamunce mishi tsare abubuwa guda biyu ko gabobi guda biyu a jikinsa shi kuma ya yi mishi lamunin zai cece shi ranar tashin alkiyama waɗannan gabobi su ne baki da ainihin wato farji to malam sai ya ce fa hadhihi nusus wa ma ja'a fi abdi قد دلت على أن الواجب على العبد أن يسون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجله عن الحرام waɗannan nasoshi suna tabbatar mana da cewa dole ne a matsayinka na bawan Allah ka tsare waɗannan gaɓoɓi da ke jikin nan naka da Allah ya baka su a matsayin ni'ima domin duk wani gaba a jikin ɗan adam ni'ima ce Allah ya mai da su ko saboda da su kake yin amfani na ainihin wato rayuwanka na duniya da kuma su za ka yi amfani ka nema aljanna da Allah ya alkawari wa bayan Allah mu ne a ranar tashin alkiyama kaga dai baki da ainihin wato farjinka da jinka da ganinka da hannu da kafa to ka kiyaye su daga aukawa cikin abin da Allah ya haramta ka tabbatar da cewa eh lallai gaskiya ka yi wa Allah godiya akan waɗannan gabobin kenan ya ce, wa huwa siyamu min haythu lugha a harshen larabci to ka tabbatar da ma'anan azumi kenan wa hadha siyam wannan irin azumi da ake magana la yahtassu bi waqtin duna akhar kamar yadda muka ce shi fa ba wani lokaci ne kadai banda wani lokaci zaka kiyaye su ba tsawon ka dole ka kiyaye waɗannan gaɓaɓɓun nan naka to kiyayewan ya fi tsananta ne aka ce yau ga shi kuma an shiga watan da ake ibadar azumin wata ramadan an gane ko ko ka wayi gari wata rana kana yin ibadar azumi na nafila yadda za ka tsare waɗannan gaɓoɓin to ya ƙara tsananta fiye da a lokacin da baka azumi domin yanzu ka sake shiga da kanka wani irin sacred situation ne wanda it is unlike lokacin da baka azumi kun tuna tun farko karatun da mun ji Allah ya zaba azumi cikin ibadoji ya ce wannan nashi ne mm. to duk randa kawai gari aka ce yau kana azumi to you are expected to become a special being ka zama wani na musamman ne kuma tun daga ka da ɗabi'anka da halayenka da kuma yin wato sauran abubuwa Allah ya sa mu dace da haka malam yace to idan ka kiyaye waɗannan ababan ma'ana azumi na lugha a kowane lokaci bal yajibu listimraru istimrar alayhi hatta al-mamat kai kokari ya kai dan uwa ka ci gaba da tsare waɗannan gabobin naka tsawon rayuwanka har mutuwa ta zakke maka wannan shine kai hayatan tayyiba kenan falanuhiyannahu hayatan tayyiba to babu rayuwa mai dadi kamar wannan shi yasa kaga manzannin Allah da Allah madaukakin sarki ya tsare su daga su su auka da gabobin da nasu cikin haramun shi yasa idan suka zo mutuwa ba sa damuwa ba sa bakin ciki har ma aka ce sai an ba su zaɓi idan suna son su ci gaba da rayuwa a shirya Allah yake ya ba su dama su ci gaba amma in sun zaɓi komawa ga Allah to lokacin su yayi sai su ba mala'ikan mutuwa dama ya zare ransu babu wani annabi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da Allah ya ba shi wannan zaɓin a ƙarshen rayuwar shi sannan kuma dukkan su annabawan ba wanda ya zaɓi ya ci gaba da zaman duniya mala'ikan mutuwa na zo ya tabbatar mai sai ceto to rafikul a'ala annabi Musa lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo mishi ya zo mishi a sifan dan adam bai gane shi ba sai ga yanayin shi kun san mala'ikan annabi Musa kuma bai da wasa ko faɗa ya tashi rabawa sai ya make wani ya mutu <laughs> faɗa wannan kawai zai raba na kawai ka shigo mai gida from nowhere ai da ya mai wani kutufo sai ya cire mai ido daya ya san wani ne ba to kuma ya shigo mai gida ba izini dama ba haka annabi ya ce ba duk wanda ya shigo maka muhallinka ba da izininka ba ka lahanta shi saboda ya ketara ya iyakan shi ko da haka bala yakan mutuwa sai ga a'a wannan irin halitta anya yana son mutuwa kuwa daga gani na sai kifa mun mari ido ya fita sai dauki idan shi zai koma wajen Allah ya Allah ka tura ni wajen bawan da baya son mutuwa Allah ya ce to je ka gaya mishi wannan hadisi ingantacce ne fa ba ta tsuniya bane ma kana hadisan yuftara yana na cikin bukhari annabi ya ce Allah ya ce koma mishi ka ce mishi to in rayuwar duniya yake ya zaba ya je ya dafa bayan bijimin sa adadin gashin da hannun shi zai lullube adadin shekarun da za a ninka mashi mala'ikan mutuwa yanzu sai dawo a suran shi na mala'ikan mutuwa sai ga sako daga Allah ya ce to idan na gama waɗannan shekarun sun za sai kuma me ya ce falmau ya ce mutuwan dai ya ce to Allahumma al'ana Allah na shirya sai dai ina nema alfarma bari in je daga waje kaza zuwa waje a shayi kaga sai da aka zo aka bashi zaɓi yace ya shirya to haka annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutuwa ya zakke mishi dama ya riga ya bai wasu asai da Aisha labarin wannan hali da annabawa ke shiga in suka zo mutuwa Aisha ta ce kawai sai na ji annabi yana cewa Allahumma ila rafiqil a'la ya Allah na zaɓi in koma ci gaba da rayuwa a ainihin wato cikin halittun da ke sama wato mutum koma wajenka ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai aka zare ran shi shine Aisha take cewa wannan yayi daidai da abin da ya gaya mana cewa duk annabi in yazo mutuwa sai an bashi zabi to me yasa din na kawo wannan shine da yake su sun san gabobin su ba sarrafa shi ba har lahazar su ta karshe a cikin abin da Allah baya so da haka suka shirya haɗuwarsu da Allah to mu kuma da muke kauce kauce fa lallai akwai saura ne ma akwai saura kowa nan yanzu da an ce mishi ka shirya tafiya sai gana waskewa <laughs> a ce a dai dan kara ne a dai dan kara ne har mutum ya gama tsofewa to amma in mutum ya shirya tsakanin shi da Allah to zai samu natsuwa cewa in ya koma ga Allah abin da zai tarar ya fi abin da yake ana Allah ka samu dace da haka malai ce hatta al har zuwa mutuwa jama'a fa'akan lillahi azza wa jalla ka rankwafa waɗannan gaɓoɓin nan naka su zama sun yi ɗa'a ga Allah magwayi da ɗaukaka menene abin da zai biyo baya in ka yi ƙoƙari wajen haka sai ce liyafu yafuza bi ridallahi wa sawabahu wa wa yaslama min sakhatihi wa iqabihi saboda ka ribatu da ainihin wato yardan Allah da lada da Allah ya tattalawa bayi nagari kuma ka kuɓuta daga shiga fushin Allah da hukubar Allah Allah ka tsare mu daga fushinka fa idza adraka almuslima adraka almuslimu annahu fi shahri siyam da haka musulmi duk sanda ka tuna cewa to yanzu fa a cikin watan azumi muke an gane wannan da kyau ko imtana'a amma halallahu la a watan azumi kana hana kanka abinda ma Allah ya halatta ban sani ba jama'a ko kuna fahimtar karatun irin yadda ni yake jin shi wato in ka tuna kana cikin watan azumi abinda ma yake halal an hana ka to ina kuma ga abin da yake haram dama can can kun gane sakon yanzu ko yanzu yadda muke zaunan nan duk yadda kake sha'awar cin wani abu dole ka hakura ko da da halal ka ne ko da ka ne ko da kai ka tattala zai yi kawai ka ce yanzu a kawo maka ruwa da biskit ka ci ka sha dole ka hakura amma shan ruwa da biskit in dai halal ka ne me laifin shi ba komai to amma ka ta hana kanka tunda watan azumi ne ko to ina kuma ka buɗi bakin ka kai ƙarya wanda kafin a shiga azumin ma da ma ƙarya haramun ne ko kun gane jama sai malam yake cewa imtana'a zai hana shi amma ahalla akan abin da da can ma Allah ya halatta mashi ya anna Allah harrama alaihi dalika fi ayyami shahr ramadan zai bar waɗannan abubuwan ne dan ya san cewa Allah ya haramta su a cikin watan ramadan an gane wannan da ke ko falyudrik aiza To dan uwa ka yi kokari ka sake risko wannan tunanin annallaha qad harrama alaihi alharama muddat hayatihi wa tiwala umrihi ka tuna cewa to abubuwan da su dama can haramun ne to su suka fi tsananin ka ƙara nisanta fiye da yadda kake nisanta abin da da halal ne yanzu aka haramta yanzu kowa na tsoron ya ci wani abu ko ya sha wani abin sha ko amma da dama wasu masu azumin ba sa tsoron su karya wanne ne ya fi kamata ka fi jin tsoron yin shi dama can wanda yake halal aka ce ka haramta wa kanka shi na wani ɗan lokaci ko wanda dama gaba ɗaya a rayuwarka dama Allah ya ce haramun ne da haka za ka ga imanin ka na karuwa sai ka gane eh lallai Allah madaukakin sarki shine Allah so azumin ne ya tarbiyanka ka ƙara gyara ruhinka ka ƙara gyara ka. tsakaninka da mahaliccinka Allah ya sa mu dace mala yake cewa wa alaihi kaffu amma harrama wal imtina'u anhu da'iman wannan zai sa ka ƙara yin takatsantsan ka kare kanka ka kane daga duk abin da Allah ya haramta kuma ka hana kanka waɗannan abubuwan diman da'iman har abada kar ka ƙara waiwaya ko ka ƙara tunanin ka je ka auka waɗannan abubuwan wani yanzu azumin nan ne zai kare shi daga ainihin wato shaye-shayen giya ko kayan maye ko wasu abubuwa da yake sha to in har za ka iya hana kanka a watan azumin nan to ya zama maka diman gaba ɗaya rayuwarka dama ka daina tunda ka san dama Allah ya haramta shi ko mun gane jama'a malai yace za ka yi haka ne khawfan min iqabillahi saboda kana jin tsoron ukuban Allah alladhi a liman khalafa amrahu wa fa'ala ma nahaa wanda Allah ya tattalawa duk wanda ya saba wa umarninsa ko ya aikata abin da ya hana hukumar Allah na nan Allah ya dakata ya dakata yana jiran duk wanda ya saba mushi ya mishi hukuma Allah ka tsare wa man hafaza lisanahu ala al-fuhshi wa qawli zur ga ina ma ya kawo maganganun yace dan haka duk wanda ya tsare bakin sa daga maganganun batsa maganganun alfasha da qawlu zur maganganu karerai da yi wa mutane kazafi da gulma da duk waɗannan abubuwan da aka ce kada ka yi da bakinka wa farjahu amma harrama Allahu alayhi ka iya kare al'auranka daga zakkewar zina da duk abin da Allah ya haramta luwaɗi da makamantansu waye da hunin ta'ati ma la yahillu ta'atihi ka iya tsare hannunka daga ɗaukan abin da bai halatta ka ɗauka ba daga taɓa abin da bai halatta ka taɓa ba wa rijlahu anil mashi illa fi ma yurdihi ka kame kafafunka ka daina zuwa wuraren gidan club wuraren ainihin wato shaye-shaye wuraren saba wa Allah duk ka daina a cikin watan azumi Wasu sama'ahu an sama'i ma yahrumu kuma ka kare jinka daga jin abubuwan da Allah ya haramta na wake-wake da maganganun alfasha da sauransu wa basarahu amma harrama Allah nazara ilai ka iya rinsa idanka daga kallon abin da Allah ya haramta maka kallon ajnabiyya matar da ba bata halatta gare ka ba kallon gaban da Allah madaukakin sarki ya haramta maka kallon shi wasta'mala hadhihi aljawarih fi ta'ati Allah wa ma wa hafaza alaiha hatta tawaffahu Allah yayi amfani da waɗannan gabubuwa a cikin abin da Allah ya yarda da shi a cikin yiwa Allah da'a ka ɗauki hannunka ka kama Alqur'ani ka bude ka sa idan ka karanta da harshen ka kunnin ka yi kaga wannan kai ka san abu mai kyau ne ka taka ka je inda za a tunatar da kai ayoyin Allah hadisan manzon Allah a cikin watan azumi ka gyara ruhin ka duk ka yi kokari ka tsare su wajen yiwa wa Allah da'a ka kuma kiyaye su har ranar da mutuwa zai za ta zake maka sai to irin wannan bawa su saurara da kyau ku ce sai yace yuftiru da siyamiki hada a alama a Allah liman afa'ahu min an-na'im al irin wannan bawa tabbas ba ya kame gabobin shi daga sabawa Allah ba Ya yi azumi da gabobin shi kenan ko to in ya koma ga Allah Allah ya tattala mishi wani kayan alatu na jin daɗi na buɗe baki da aka zai je buɗe baki a wajen Allah ina fatan jama'an gani. na abubuwan da Allah ya tattala mashi na ni'ima madawami wal fadlil azim da kuma falala mai girma mimma la yahturu ala balin wala yuhitu bihi wato abubuwan da Allah ya tattala maka di yadda ka iya tunanin abu mai kyau wallahi tunanin ka ba zai iya kawo shi ba sai dai kawai ka tuna abin da hankalinka ya sani a matsayinka na dan adam jahili amma ka iya sanin menene hakikanin abinda Allah ya tattala maka a ranar lahira ba zai yi ba sannan baki ba zai iya faɗin su ba sai dai kawai a kai ka kusa da abinda zaka gani an fahimta ko mana yace wa awwalu ma yulaqihi min zalik abu na farko a ka na dan adam da zaka taras na irin abin da Allah ya tattala maka na waɗannan alkhairai saboda ka kame daga saba mishi mala yace ma bayyana hu rasuluhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimma yajri lil mu'mini inda lintiqali min hadhihi ad-dar ila ad-dar al-akhirah shine abinda Allah ya tattala maka a masaukin ka na farko bayan kayi wato balaguro daga wannan rayuwa ka shiga rayuwa ta gaba shine idan mutum ya ban kwana da rayuwar duniya a daren shi na farko a ina zai fara yin rayuwa shine a kabari to daga nan zaka fara ganin sakamakon da Allah ya tattala maka in har ka iya kokari ka tsare wannan amma in ka bata wa kanka shi ma dai the same thing daga nan zaka fara gane damejin da kai wa rayuwanka shine mala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mana wannan bayani a cikin hadisin da ya gaya mana yadda al'amarin zai faru idan bawa ya koma wannan rayuwa bayan ya kare wannan rayuwa ta duniya annabi sallallahu alaihi wasallama yace atihi indal maut wanda zai zo mishi a lokacin da mutuwar shi ta zo Eh, numfashin shi na ƙarshe kenan wa fi akhir lahzatihi min ad-dunya ban kwana na ƙarshe da zaka yi da wannan rayuwa ta duniya wanda kuma kowa ya san dole ne sai an yi shi ko ba jima ko ba kawai lokaci kowa yake jira abinda zai ƙara gaskata maka haka ka dubi waɗanda suka yi rayuwan kafin kai yau ina suke ina mahaifinka ina mahaifiyarka idan wani zai ce ai duk suna gida ina nasu mahaifan kakanninka kenan wani zai ce su ma suna nan ina nasu mahaifan dole ba wanda zai tsallake ukun nan duk cikinmu nan ban cire kowa ba dole sai ka fakadin ɗayan waɗannan mataki guda uku kaji uku kawai ba ɗaya biyu uku wasu ma ba su duka to ka yi tunanin da suka je kai ma shirin tafiya can kake yi to me ka shirya wa kanka fama a dattala me ka shirya wa wannan ranar ka jiri abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace fi akhir lahzatihi min ad-dunya a ƙarshen wato contact da zai yi da wannan rayuwa ta duniya mala'ikatun to daga nan ne wasu irin mala'iku za su zo su za su fara tabbatar maka da abin da za ka samu a can yanayin mala'ikun da suka zo yanayin abin da za ka tarar ka anna wujuhahum shams aw wujuhuhum shams manzo Allah yake fuskokin waɗannan mala'ikun da suka zo idan ka ga suna kyalli suna haske kamar rana to alama kai mutumin kirki ne kuma za ka tarar da alkhairi ma'ahum kafanun min aljanna likafanin da za su zo da shi wanda za su saka ranka a ciki kaga ranka ma za a yi mai likafani kamar yadda za a yi wani gangan jikinka likafani shi wannan likafanin daga aljanna za a ce za a ɗauko shi ba wai kasuwan a tudun wada ko sabon gari ko tinga ko kwakwancin kwari ba ina fata gane a daga aljanna wa hanutun min aljanna su taho da tarari wanda za a barbaza wa ruhin naka da likafanin shi ma daga aljanna ya taqaddamuhum malakul maut waɗannan mala'iku za su rako mala'ikan mutuwa ne mala'ikan mutuwa shine a gaban su fa yaqulu to ga inda karatun ya fara kowa dai ya san wannan hadisin ko hadisin bara'u dan ali mala'ikan mutuwa na isowa dama shi baya zuwa sai yayi taimi. timing din ko shine da ya lissafa adadin numfashin da Allah ya ce kai da zaran saura na ƙarshe a lokacin yake durowa saboda kana yin na karshen na wallahi ba za ka ƙara yin wata ba command din da aka bashi kenan idan kuma baka kare shi ba to ba zai maka gaggawa ba da haka yana nan yana lissafi ya san adadin numfashin da zan yi a duniya ya san adadin wanda za ka yi a duniya ya san adadin wanda kowa zai yi wallahi da haka idan lokacin ya yi la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun ba wanda za a jinkirtawa ba wanda kuma za a gaggauta mashi da haka yana isa yana jira shine sai kaji Allah na cewa ya ayyatu hannafsul nafsul mutma'inna ya ke da dadan rai ran da tayi kokari yi azumi da gabobin jikinsa bata bari sun saba wa Allah ba irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya koma zuwa ga ubangijinki kina wanda Allah ya yarje mata Kina wanda Allah madaukakin sarki zai yi wa duk ni'iman da yawa bayan sa na gari alkawari fadkhuli fi jannati fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati zaka ka shiga cikin jerin bayina wanda na yarda da su ki shiga cikin jerin bayina wanda za su shiga aljanna Allah ka sanya mu a cikin su a daidai lokacin da wanda ya munana wa kanshi kuma shi za a rinka ce mishi ya ayyatuha nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin min rabbiki wa ghadabi ya ke rai ya kuma da kika muna nawa kanki kazantacciyar rai Allah ka tsare ni. fito zuwa ga fushin ubangiji ki fito zuwa ga bala'i wanda za ki tarar to daga nan fa mutum zai zai gane kuran shi jama'a daga nan izo zai raina fata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ikun nan na zuwa sai su rinka kira sai mala'ikan ya kira ran kaji da yayi wa da yayi wa ran kirari to ran ba zai ba zai musa ba dole kawai fitowa za ta yi ayyatuha nafsu tayyiba ya ke wannan rai da dada ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan ki fito zuwa ga gafaran ubangiji haka baki cikin damuwa ki fito kawai gafara ce ke gafara ubangiji can na jiranki ga yardan ubangiji nan Allah ya tattala miki fa takhruju annabi ya sai sai ran ta fito ta silalo silu kama ta silu alqatra min siyi siqa kamar yadda wato ruwa ke silalowa daga bakin buta ka taba ganin ruwa ya yi gaddama ya ƙi fitowa haka zuwa shi daga bakin buta kawai gangarowa yake yi to haka ran zai gangaro shi mala'ikan mutuwan ya san ta inda zai gangaro ina fata an gane yana gangarowa sai a yi wato cafke wannan ran fa ya kudu hafa idan aka zaha lam da uha في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجرت على وجه الأرض mala'ika mutuwa na ɗaukar ran to su sauran mala'ikun nan da suka roye rakiya masu hasken fuskar nan ko sai su karɓe ran a hannun shi ke kin mu kuma yanzu za mu yi namu da aka miƙo mana ran mu ne da aikin mu za ma ran wankan gawa mu mai da kafani mu kai zuwa sama da aka sai a karbe ko kiftawan ido ba za su bar ranka ta yi a hannun mala'ikan mutuwa ba sai su karbe su sa a cikin wannan likafani mai dauke da wannan turare wanda dukansu daga gidan aljanna aka zo da shi yana shiga cikin likafanin kawai sai a gari wani kanshi ya buɗaɗe duniya gaba ɗaya manzo Allah ya ce ba a irin kanshin da ba a jin shi a doron duniya of course abinda aka ce daga aljanna har ku gaba a jin shi a duniya an gane wannan da kyau ko to wannan kanshin shine mala'iku gaba ɗaya sai su ji ya buɗe su sai ka ji suna yi wa juna tambaya wai wani ɗan rai ne yau Allah ya ɗauke shi ne ya koma gare shi dan su sun san kwanan zancen shine sai a yi ta ba da labari in suna tafiya ana cewa ai wani kenan dan wani a faɗe ka da sunan kan nan mai kyau wanda iyayenka suka sa maka wanda Allah ya yake so wanda muminai suke kiranka da shi da aka sai su ta tafiya ana sa ma ran albarka suna tafiya ana sa wa ran albarka har sai an kai sama ta bakwai wato ƙarshe kenan zuwa sidratul muntaha inda ake rubuta listin bayan Allah da suka kare rayuwar duniya suka shiga ta lahira da aka sai Allah ya sa mu ran albarka cewa madalla barkanta da zuwa amma kuma lokaci bai yi ba sai Allah ya ce su sake maido da ran cikin gangan jikin ma'abocin ran kuma an fahimta ko saboda Allah ya ce na yi alkawari cewa daga cikin ƙasa na halice su nan zan fara maida su sai nan gaba zan fito da su daga cikin ƙasan daga ƙarshe fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra shikenan sai a dawo da ran mala'iku su ƙara rakoran cikin girmamawa convoy ba irin wanda ake wa malawa a duniya ba Suna fata an gane convoy na mala'iku da ka ba wani shedani da zai yi gaggewan bari ya gaggewa balantana ce da nafa ko wane ne a ina sai su dawo da ran cikin girmamawa to kafin su iso annabi ya bayyana cewa ku kuma da kuke a gida kun gama kimtsa shi an gama mishi wankan jana'iza an je an mishi sallah an saka shi a kabari kenan mala'ikun su kuma suna isowa sai a jami kuma a cikin kabari jama'a an gane wannan da kyau ko bayan Allah ya bada umarni cewa uktubu kitaba abdi fi illiyi ku sa list din shi wani dan wani ya zama dan aljanna Allah ka sanya mu daga ciki daga nan shikenan sai Allah madaukakin sarki ya aiko da mala'iku kuma su zo su maka tambaya ka duk wannan da albishir din da ya zo maka tun lokacin mutuwa ba zai sa kuma a fasa sauran abubuwan da Allah ya riga ya hukunta cewa za a yi wa bawa ba saboda rayuwar ka gane gaba ɗaya jarabawa ce da aka bawa na isa mala'iku duk sai su jira suna jira cikin kabarin sai su da kai zaune fa yujil tsani haka annabi yake da aka ya abin zai kasance kakkai gaggawan tunani ya zai kasance ai muna nan tafi da in ka jira ka ga yadda za ta kasance Manzan Allah dai ya faɗa kuma layin yanfiqu anil hawa haqqatul mazluq ala sa mu ga da kyau kawai shi mai ta yi wa juna kyakkyawan fata kuma mu gyara ɗabi'u mu shi ne amfanin saƙon. mu gyara in mun gyara to za mu ga da kyau Allah ya sa mu ga da kyau idan suka zaunar da shi sai su mishi wasu tambayoyi wanda har tambayan annabi ya gaya maka ya rage in kana da wayau ka iya satan ansa sai ka sata za a tambaye ka waye ubangijinka wani addini ka yi me za ka faɗi game da mutumin da ya ai Allah ya aiko muku ya isa muku da sako sannan menene abin da ka koya na ilimi a wannan rayuwa ta duniya gurin kenan guda hudu kowa ta yi mushi amma da yake wannan bawa mutumin kirki yanzu Allah ya ce Allah zai sauƙaƙa mushi ba da amsa da aka tambayan farko zai ce ubangiji na shine Allah addini na shine musulunci manzon Allah Allah ne ya aiko mana shi muka yi imani da shi kuma muka bi shi sannan ilimin da na koya a duniyar nan shine ilimin karatun alfahari to me alakanka da waɗannan abubuwan shin kana ainihin wato tutiyar Allah ne ubangijinka tun anan duniya ko ko kana yi kana shirka wa ma yu'minu asawun billah illa hum mushrik kuna yi kana shirka to ka san ba zai yi ka faɗa cewa Allah ne ubangijinka ba sannan addinin musulunci kake alfahari da shi ko ko kana yi kana on and off kana switching in ka je inda mutanen da suka san ka suke kai musulunci da su in ka je inda arna suke kai ma ka saje an gane ko sannan yaya imaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana daga cikin waɗanda suke kaunan manzan Allah fiye da kowa a duniya har da su karan kansu to wannan duk su za su sauƙaƙa maka bada amsan fa amma manta da abinda wasu za su yi wai za a rubuta satan amsa sai a jefa cikin likafai har a kabari ma sai an yi cewa jama'a Allah ya kyauta sannan karatun alkur'ani kai ka san a nan duniyar ma ko tare ka aka yi a masallacin nan na aka ce ka iya qur'ani in ka ce eh to za a iya buɗe maka qur'ani ce karanta mu ji kaga maganar yin ƙarya bai taso ba ka iya ka iya ba ka iya ba to ba ba ba da amsa da haka wannan mumini sai ya bada waɗannan amsoshin duka yana gamawa mala'ikun sai su ce sadakta gaskiya ka faɗa kaga fa'ajibna kenan ko yas'aluhu wa yusaddiquhu su suke tambaya kuma suke gaskata shi yana gama ba da waɗannan amsa manzo Allah yake fa yunadi munadin fis sama kawai sai a ji wani shela an kwalo kira daga sararin sama an sadaka abdi kaga a zahiri Allah ne yake magana kenan sai Allah ce to ku kyale bawa na yayi gaskiya duk abin da ya faɗi gaskiya ne kaga Allah zai shedanka a daidai wannan gaba kaga sheda kuma ita kare Allah da kanshi ya yarda cewa bawa na yi gaskiya abubuwan da ya faɗi wallahi ta yi kyau ɗan uwa fa afrishuhu min aljanna da aka sai Allah ya ce shimfiɗan da zai kwanta a kai kuma yanzu ba wannan ƙasan da yashin da aka saka shi bane ku ɗauko shimfiɗa daga aljanna ku yi mishi a cikin kabari fa jama'a wa albisuhu min aljanna ku cire mishi wannan eh, tsimman da aka sa mai da sunan likafani kayan 'yan duniya ku sa mai kayan 'yan aljanna jama'a kun ji ma wa albisuhu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna sannan ku bude mishi wannan kofa da ya tare tsakanin shi da masaukin ka aljanna ku bude mishi ya ga masaukin shi kawai sai kaga an yaye wani katafaren gate wanda sai in mutum ya tabbata a wannan matsayin zai iya gani ana bude mishi kawai sai ya rika ganin yan aljanna shi kenan shi kuma ya manta da duniya duk wannan wahalan an cire subsidy an yi tsadan wala ji ka huta ba haka bane jama'a sai a rayuwar duniyar ba wahala ba wani ya ganka ya bata maka rai wani na maka hasada oho duk ta kare mutuwa mai kare fada kenan ko da haka sai a bude mishi kawai sai ga masaukin shi aljanna fa ya'tihi min ruhiha ana bude mishi kanshin aljanna kawai sai ya budo shi sai ya ji gaba ɗaya wajen ya buge da kanshi jama'a gane wannan da ke ko me kake tunani a ce ka shiga mota ma wannan irin na yan gari. wani zai san ya fita ya shiga zai ta jin kanshi ne ko a mota wannan bare a gida bare kaza ba to wannan kanshin aljanna ne zai bude kabarin wa yuftahu lahu fi qabrihi madda basarihi sannan wannan dan tsukin kabarin nan da aka saka mutum sai Allah ya ce ku yalwa tashi fadin wannan fejin da za a yankan maka iya ganinka iya ka. so ba wai 10 by 10 ne ko 5 by a wannan infinity by infinity ne iya ganinka iya abin da za yanka maka sai kai ta shawaginka kai kadai amma kuma rayuwa ba zai maka daɗi kai kadai ba ko za ka ji me zai faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tihi rajul to sai a aiko maka da abokin zama abokin jira kawai sai kaga wani mutum ya shigo hasanul wajhi mai kyakkyawan fuska hasanul siyaf shi ma ya zo da kaya masu kyau kai tun da ka sa a kayan aljanna ba za a zo maka kuma da mai warin kaya ba ko mm. kaya mai kyau shi ma tayyibur burri shi ma yana kanshi fa kulu abshir sai ya zo ya fara baka wasu labari masu daɗi sai ce ina maka bishara ya kai bawan Allah nan billadi yasurruk duk wani abu da kake son ka ji na labarin farin ciki to zan baka labarin shi a yanzu din nan hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad ba ana ta maka wa'azi a duniya ba ana fi cewa ka bi Allah ba ka haƙura ka bi Allah to yau ne za ka ga sakamakon alkhairar nan duk da aka yi ta gaya maka ka ɗauka da fiction ne it is never a fiction it is reality da ka yau zan baka waɗannan labaran fa ya ƙulu lahu man anta to kafin ya bashi labarin daɗin da zai ji sai ce da Allah wai waye kai ne ni labarin nan ma ya ƙara kwantar min da hankali sama da natsuwan da nake a ciki waye kai tukunan fara sanin ka kafin mu ci gaba da hira fa wajhuka ya yaji'u bil khair daga ganin fuskanka fuskar mai aikin aikata alkhairi ne fa wannan abokin jiran sai ya ce mishi ana amaluka salih ai ne ayyukan da kai ta aikatawa a duniya ana ganin kana wahala kai ta sallan dare kai ta sada zumunci kai ta kyautata wa makwabta kai ta kyautata wa iyalanka kai ta yin kaza da kaza ka ayyukan nan nan alkhairi na duniya aini ne aka haɗo ashe dama kai zaka gina abokin hiranka da kanka Shi ne waɗannan gabobin da aka ce ka kiyaye su wajen yi wa Allah ɗa'a. to ga sakamakon da za su kawo maka kaga ne hada yau muka labi kun ta so tu'at jama'a kun fahimta ko fa yaqulu kai wannan bawan Allah yana jin haka wato ta maganan ba washe ko daɗi kashe ni ina ba da fahimta sai wani daɗi ya ƙara wato lille shi gaba ɗaya. sai ce rabbi aka nisa'a. ya Allah da Allah ta da tashin alkiyama yanzu nan <laughs> hatta arjiu ila ahli wa mali saboda koma cikin dukiyana da 'ya'yana ga can naga suna jira na yana faɗin haka shikenan sai a ce mishi uskun kaɗan saurara kaɗan ai ba ka cikin damuwa kuma yanzu kaɗan saurara kaɗan eh ka manzo Allah ce sai mutum ya wani irin bacci bacci wanda zaka yi shi baka tunanin wani damuwa bacci na jin daɗi irin yadda an goke kwanta a daren shi na farko aka ce an kawo mishi amarya shi ya kake ganin bacci a rana? manzo Allah ya ce sai wannan bawan Allah ya yi kwanciya sai ya bacci malam ga ƙarshe sai ce haza huwa sawabu imina, amma harrama Allah ya fi yan uwa masu albarka wannan shine sakamakon wanda ya sa gaɓoɓin jikin shi suka zama masu azumi daga abin da Allah ya haramta almulazimina li ta'atillah waɗanda suka lazimci ɗa'an Allah almuhafizina ala awamirihi waɗanda suka tsare umarni da dokokin Allah almujtanibina li nawahihi suka suka nesanta kansu daga abin duk da Allah ya hana sai ce ja'alana Allah wa iyyakum minhu da ni da ku jama'a Allah ya sanya mu a ciki wa hadana suluka sabilihi Allah ya sa mu akan tafarkin irin waɗannan bayi ta yadda za mu samu wannan kyakkyawan sakamako jama'a kun ji ƙarshen wannan babun kenan Allah ya saka wa mala abdurrazak da alkhairi yan uwa masu albarka lokacin namu ya riga ya kawo jiki za mu saurara a insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba alaikum assalam wa rahmatullah amin amin amin bawa na

amma ai hadisi ba iyar shi kenan ba hmm. akwai bangare na biyu shi ba daɗin ji ne sai yasa kan mu bata wa kan marai <laughs> ko jama'a gara mu tafi da mai daɗin nan kawai shi wanda ya munana wallahi wanda ya munana wa kanshi yake aikata aikin alkhairi idan kuka ji irin abin da zai faru da shi a nan wallahi sai hankali ya tashi ka ɗauka akasin duk abin da ka ji a nan shi zai same shi aswa aminu ma mafi munin haka da haka alaman mutum ya zama na banza shine a rinka kiran shi da wani mugun suna to daga nan mutum zai gane yayi wa kanshi mummunan kuskure saboda shi da wannan sunan ma za a rinka kiran shi ina fata an gane shi kuma a yi ta mishi alkawari na bala'i da tashi kai mala'iku su ta tsitsi ne mishi albarka ka ji wannan ba addu'a ake ta mishi ba wallahi shi mala'iku su ne mishi za su ta yi a ji shi da wani sunan wani arni wani fasiki wai da shi ake kiran shi har ma yanzu asalin sunan shi ma ba a sani ba to da wannan sunan za a kira shi ya ce ai shi ne wane wane kaza din nan shi na ana zuwa sama da shi Allah ce mala'iku ma ba za su buɗe musu kofa ba la lamu lahum abwabus sama kaga wannan an ta wucewa da shi kai da aka je kololuwa ko to shi sama ta farko ma kafa kofa a kulle yake da aka ta Allah ya ce mai da ɗan banza daga inda ya fito daga can za a sako ran kawai kaddara ka hau saman gidan da a turo ka kasa za ka tashi lafiya a hace shi daga can sama za a sako ran Allah ya ce tsuntsaye su ta fafkan shi ya san maka kanshi akan tsauni da duwatsu ya jawo a galabaice di ya karere ran ya yi jina-jina kafin ya same shi a cikin kabari shi ke na shi ma tare shi a zaunar da shi a mai tambayoyi ba amsa zai sha duka da bala'i Allah ya tsare su kaji haɗarin kenan ya sa kada ka bari ka sa wa kanka wani mummunan suna sunan fasikai ne ko na kafirai Allah ubangiji ya sa mu dace jama'a musulmi na so sosai kuwa ai ba daɗi ba daɗi ne jama'a an kaji wancan nan gaskiya ba daɗi kwata kwata Allah ya kiyaye jama'a musulmi a nan za mu saurara insha Allah ta wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu